نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يدجى الله سبحانه وتعالى نلايبي لوكاشن نغنبي alkhairi ko ina etiyan ci gaba ganbe karatu ya daure Ngayi, ekaye na so iya shabu ngai masalacin kutigibo etiyan ibe da shi kike eti ilimiya addinin musulunci musamman eti fani wuce ko guban nan fani ya ka'ida ya tafsiri jin ka'ida na cewa ga yi zutana a ga da fani ne gaga etiya usulul fiqh kendo na wala hukunci latiya qur'ano gan be hadisi na fani na je wugwa e egi makanta ba yin kendo na wa gaga alamar yin addini wana to fanni wuce shiga iya bazati waje masalaciyar albarka kwanan na ci kinya kuti ga wani ye ba Allah subhanahu wataala addu'a ga en dondo na yiga ga abu yin bicici na to cufa gani bai yi bai ma yiga ji daidai na to ca ladau da tsoyan eto guren ija da wucin ya ci gaba gani bai katun ya sajin babu ne ji bayani tiya al'amona yinan na wuga ba su ko iga gada babu ne gaga ya tiya alhasona gayi ka'ida ne gaga ya tiya alhasona to yi mai kiwo ke dai al'am ganbe alhasi Adaminiyar ya katun ciko na da muhimmanci ilimi ya usula wani katun wani da muhimmanci sarauna ne waga igi makantu ji lura gani bai nan e, ibn hukunci jikma sarauni alkhas manye ga ga alkhasu lugatan alkhasu lugatan ene alkhas ibajimiya e, larauci wani gai diddil am ina yi tudayen amina al'am bayani so in eh bayani alhas umayi indo cijikai mujiyan dondowa na gai kwabi alhas yau e ba shi ne laraucin so me ji an kaliyar ishin kalmayin alfiku gani be al'ilmi irike da taka ne kalmayin alfiku gani be al'ilmi mun yi ke ka'ida na da muhimmanci sarawai aga ga a ato wi wadda zuma ya al'ilmu ebona zai da ilimin tailoring na ilimin goyo zai da ilimin gyaran mashin kwaye mota kwaye keke na ilimin goyo amma ga waga zanen da fikihu ga ilimin addini ga ya za da ilimi ndoci wani jiya addini nan ilimi ga yiwu amma ya ga ude da fikiwa sai zai da ilimin adini na eti ilimi fikiru kwata mai tawidiya bogawai ta kaidan nan galamai usul je gaga alfiku a hasu min al'ilm fikihu wadda zuma ya ilimi ilimi zandon da de suna sinayo ilimi sinayo kiwo kpata ilimi tuwo gama lahadi suna nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya ga idza mata bunu adam in qata amaluhu illa min salat sadaqatin jariya aw waladin salih yad'u la aw ilmin yuntafa bihi ngole ilmin man jiga kawai ilimi suna wuza umawu imtisalan wa fe giliwa ci ka bare wani inje ilimi addini kawai amma ga waga ilimi ci ci ga ilimi waga ilimi addini amma waje ilimi addini kawai yan yi ga ilimi ya science yo kiwo ilimi ta bogo wa cimule za wangi shi da ilimi amma fikihu suku zadegi a ci a wa ibn fikihu gayi ina shafe ilimiya addini na to wacin le kalma ya fikihu da zumoya ilimi fikihu waso da niyya ilimi da wuce sa ka'idan nan da muhimmanci sarawai iza da ilimi wa uga de fikihu ma amma wa ya jina ga iza da fikihu de ilimi ana fikihu so ilimi guwa mini ilimi gabo mudan amma mu dai ilimi ya dini mu ga da cin wagon e bona mu ga so ci eh muhammadu yayi labari ga man yuridillahu bi khaira yufaqihu fi din zage kwa bi alkhairi na aja yu ba yatin addini to ne ugwa ga wadda ilimin da ciwo kai na jiya alkhaira na na sai alkhairi ya zai juna na bogo ilimin na ga da ya baro ina yi kiyo ilimin fiqh wannan ga ilimin yake addini na mai ci fata na gai tauhidiyo in ga mai musulmi jije su matayi na zandon da ya ce ko yin certificate ya gi in ga yi zufra malawan da secondary in ga yi sajin tasharin institution amma ya dini ton na wadda ya kur'anu cani wa ba shi egimi e ji ci kur'an da za kuki a ce da fatiya yare amma dori bare a ce kawai yare amma wani lega ya e gimu shi a sajin ba abuwa ne da na certificate da wani laya na iya ji shi tarbiya re e ba man wa laulo da sai da zuma qur'anu cimbo uwa ture wa shifa lauda yaman su ji katon adini da bubo e fage zo lati shi ya boko amma giya ga ci qur'anu ne na kenawa bugu jima bugu e bana ile yau to gaze wa ilimi adini na ga yi ha manji a ce wa wajibi ta tiya musulmin don da wa bogo sintu isintu ta ilimin addini ya ce to alhas lugatan diddul am wasilahan e bayan manyan usulu jo ngai allafzu dalu ala mahsurin bishasin au adadin ga lafazi wa na yi ala mahsurin ina ibe iyakaina bishasin etiyan shaks zawon jo. wai wuga iya yin zawon gizi amma ga shas kalma ya shas wai layin dondo na dai na kan na wai layin dondo na dai na kan na shas ko dabbaji tsata a gada shaso mai wuga iya kayan ina jibe rai ganibe na kan na au adadin ko ibe kai na a ibe lissafi na ka asma'il alam ke misali sunayen al'alam sun na zashi alam wuce mufad alam wuce jemu ke misali sun na kice yi ga Alamu ke yi zaga muhammad ali ibrahim idris sunan na jiga yi ga al'alamu sunan na jiga yi ga al'alamo ebe na wadda ga muhammad e wugwa ga e za sawa ya zan dondo ya e muhammada na waga gabi wani kanga ya idris zan dondo ya e idris ya nan nga wale ga wazu nga ha su ga da e gane mai gada na idris mai gada ya tun wale adde zaye yau kangana to a asma'il alam ji a yau gwayen ha zan dondo ga yi sun nuna cewa ga zamuci sa wai ga gaba yau a ta gabe wal ishara asma'ul ishara a sai wugwayen khas ibn wada ga aza azi a ciwo ga isa tawai ga gabe awulla a ciwo ga jimman da ci sa wai tsakayon in ji bayani ba asma'ul ishara je wugwayen alkhas a caga sun ne alam sun na zandon da wugwayen khas wani ji wani ibrahim ji muhammada muhammad ji zaida wal adad a caga adadiye ya mutu ya ugwayen alkhas misali waga akrim ne a tara jule waza shi sun ci lole adadi wa ko na ya ugwa ga wuji zandondo waga an wacha na wani ya keri man gote ga man wani bebe ya tiyan a mako misali mi ga akrim man filbait ko akrim alal balad waza jabo yi ci lole na ta zandon da na ga yaji buda wani iyaka da ba am amma bai mbe ga gaga akrim akhlak ma familiology ko kwa akrim mi ata rajulin waza shi tuci gole na khas na iyaka ladin a daga guza shi tuwani ko akrim taliban mujtahidan igi makanta ne za kokari na huci bogo zan don doji za ku kare hana min waka adad wani gwayen khas ya ji fahimta ko to sunan na jigai gwayen khas jau asma'ul alam sunan zan dondo wani gwa ga wani ji wani asma'ul ishara aza aza ne a wallahi inga wale wani gwa ga zan da ci ta wai ga gaban yi kawai in ji zafata dan bi adadi wato adadi me wai da zaguwa bo wani gwa ga khasu yau me wayle za go mine bo khas yo adadin mutu ya ugwayen khas Wa sis lugatan to kalmaye a taksis e ba shi me larauco ngai biddu tamim su da ya a ta'amim nga wuyo en yi luma yin ngai ga tamim misali wasilahan e ba shi me larauco ganci to mi waga ila an kali shi fa'idan doci a ziddu nole abdiddu tudo ga ya ce ko aga al takhsis mu yi tudo ya al am be wuci e bayan tudo bayan zagi jo kiwa yi tudo Kalman na ga yi tudo e ga tudo ya wani abokin zama kenan to wa lotu ya abdiddu ya sai kiyo abdarratu ga yi tudo aga dokwa yi dora iru zagi na shi su dodo shi ne wa ga zihi doratu ha lan na ga yi tudo yan wuyan so n ji dibbe lotun bai yi e bayan su do bayan idan e sai zagi shi ba fa'ida na da bagan lambe na da wani ibo e obi ga wai talara wuce obe bebe dibbe ma ga wani ga yi dibbe ya wani lara wuce da kayi da tsaron inji lafazin rowa le a lotun bai a wani bai don da ibe bai lotun bai wani ne ga wata sis lugatan diddu tamim ga yi make tamim ya ko tamim ɗan yi lumman yi misali mi ga amamtul qauma bil ata me yasa wani shi make je berafe bi ma na kpata mi tuwara amma mi ga be ga ga ga muhammadan me muhammadu sa me Ni ma jemma makeli zan dondo na ga jemma yoji da na wuce wani na tuara amamtul qawma bil atai Wani ba tafis bo khassasul muhammadan ko ibrahima bil ata ya ji fahimta ya bambanci ko ga wasilahan e ba mai usulu jawaganci e yi alkhasina ga ikhraju ba'd afrad al'am ngayi ikhraju babu afrad am Allah ba sashi min ya bayani jama'a shi bayani Allah zan da ci da waka kai bai zakpako shi zakpako ya kana mi ci ga laratuwa ya zara ta kawai nan gole ikhraj ga mi jo ikhraj ba'd afrad min al am azan da ci waka ke zando ciji lugwa na ga gan alkhas iba e mayan usulu jibo ikhraju ba'd afrad al'am zawan gidi shi na bayani ikhraju ba'd ni fi wa zando ciji ka na yi alkhas sai kaida na alkhas bina mini kaida yan alkhas ngai al istisna e na. ngole kusan manan ni gai la kendo na khas tahsis en yi waka to a ce to al na eh ga sai wa kama to mu da miniya kai da yin haso adin al-istisna al-istisna lugatan eh, ibn jimila a ajayu ga asimiyu asimiyu ngayu asimiyu ibn eh, jimila raucho mane daga simiyu a ce gabawa ne simiyu na ci rabbi babu shay'i ila ba'dihi wallahi ndochi wallahi da obe ndochi la ndochi wallahi da obe ndochi ngai ga istithna'u man ce ga wuce yayi misalin ga kasinil habal ke sinil habal ke tigi nye egbon shi na eti egbon ga itorfa eti egbon gani be eti egbon ngole ndondu ati agani be oji wallahi ya ce gbọ́n bí ogun bai doshi e bayan ejimi larauci da wani amma e ba manyan larauci jo e na ikpa gani bai e ba manyan usulu jo e na gani bai istilawi nan gai ikhraju ba afrad al'am bi illa nole erikiu bai tasisi wuje ojiga e bana yan tasisi wunde illa umade wunde illa gani bai ahwatin illa amma istisnawo e bala rauce rikiu be tasisi tasisi we lobe illaya illa illa di tasisa ke bai mi ga gaga hasastu hasastu zaidan bil ata ya zaidu ta gani bi rate mila illa lotumbo a a amma e ba istisnawo wa lotumbe illa ke misali wa ga hadaratul labu illa zaidan eji makanta ji dabe sai dai zai ngole illa da bi ba go bogo tarifin istisna bi tarsisi bamban shayi illa e bayan istisna wai dai illa ko lafazi na je gikini gi bayan illa wannan e wannan so ibe lafazi na shi e gikini gi ba wannan ken do na kana wa yi na gani be inna wa awatu to ta ga illa to ibe akhwatu jin ga masila to na jiriu e lotu gani be ina e la kinigi ba nina e bayan wasale a ba ma'ana ba wani e wani kana laisa ngole e ba ma'ana dondo amma kaida ni ngai gaba ya kana muhammadu salihan laisa muhammadu bi zalimin ngole ma'ana nan dondo lana yi kai amma dondo e ba kaida kaida ne lotume yo ngai ala mubtada laje marfu ashgai masilato e bayan to a ba ma'ana ba ma'ana dai rice be washi iki waga ilimin usul muje gwada larauci sarawin ibn qur'an bi larauci ya ci inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun ilimin usul mai dil dil be kiyo kaidan qur'an gani be hadisi larauci ma kan ngama mala zan don do ala hukunci tiya qur'an be hadisi na te larauci dole ibn larauci ga ga waga kaza to ce kpa ba kaza bo an yi wa kpa inji jemma wa kpa zan do ci wa kpa gama la ilimin na mai da zabe tauhidiye mai da zabe hukuncin jin shari'e mai da zabe kaida jin larauci da na guta a ci gabawa ilimin na mun da ci ga da na guna bai ilmul kalami ngai zai jaja lotun gani bai ankali yaji illa ankali ji lotun gabi illa إخراج بعض أفراد الآن بإلا أو ihda أهواتها ko nimin ya yi giya illa ta misalin siwa ghairu hasha khala ada ɓata lafazin na jidamin ya akwatiyan illa abekewa da littafi na wujina ka kauli ta'ala ta misali bai soce gaga innal insana na fi husar innal insan e eh, zawan giji ɓata bi ma'ana kullal insan halin na yi al na yi sai ji bayani suna wani na fi a fi zuzuyo illa allazina amanu utiji istisna uzan do ciji ziji fizuzu ya bawayo ga illa allazina amanu wa amilu salihat sai zai ja imani ja chagwa sun wangi wangi je lonan na ji soci ja foro nan wata waso bil haq a ce jin waje gangba ya tiye milatu gaskiyo wata waso bil sab a ce ke jin waje gangba ya tiye jijin hakuri ga ya hakuri bai kadare na su yi bayan gbanin na so yi baye gbana hakuri titun gurulo a kuretiya pipiya da tun a kuretiya guta ne wa don musulmi ja jawaji wasan ce tiyu wani da wani bai wuce misali da wani to innal insan al insana abubuwa ne wuyi mustasna minhu illa allazina illa wuce adatul istisna allazina amanu wa amilu salihati wuce mustasna fi mahallin nas to yi bana istisna wibe rukuni gutai misali wa ga hadara tullabu illa taliban minhum yagi makanta ji dabe illa taliban minhum sai dai gi makanta ne to almustasna minu dole hadara wiyu fili almustasna minu wuci tullab hadara tullab adatul istisna wuci illa mustasna ganci wuci taliban gbogigawa ka igi makanta ji fata da bi illa taliban sai dai igi makanta mino mini abu so arkana guta a ta ga istisna wude ngai istisna wun wade mustasna minu wade adatul istisna umade al mustasna shurutul istisna sharati na istisna istisnawu kan dondo e bayan larabci de da ya mai jina ngai ittisaluhu bil mustasna minhu haqiqatan aw hukman e waga wajin istisna wajin wala istisna wa boke ba gani be al mustasna minhu haqiqatan e bayan haqiqa aw hukman ko e bayan hukunci to ke kwa be bayan hukunci bo ki mai kwa be bayan haqiqa bo e waga alama ya tudoji ngai e misali waga indi la'u ashiratu illa dirhama illa dir'ama wani be riya eh wani be dirhami guwe be mi mi be dirhami guwe be wani illa dir'ama sai da dir'amin ni le wa mi tuoji mi de naira dari da biyu ce di naira gu nai hakikata le ga tifoji ngai ashiratu gani be dir'ama yau e bayan hukuman boye ne kwabe hukuman yana ngai wadai diga indi lau asharatu mi de naira dari da biyu e bayan misali illa dir'aman ce din naira guwa mida daga ganwe ce din naira guwa mida daga mi de naira dari da biyu uzuri fe lomi kpafe lami e bayan misali ko e cici mi daga gan sai naira guwa wuce ga ikpabe hukuman yau kawai zuma gobe ga fiye da ruro mi je naira dari da bi wani ce din, mi da daga ebo uzirin da cin lami ke kpana mi ci be zuma goya ga wage yi mi gan ga daga mi je naira dari da bi wani ce din, naira go wage na naira dari tuwe mi lade go e tuwa ebo e kpana lami na wage yi ngala nga hakikatan aw hukuma mi de gude gana sharati ba ci ilimin na iga hankali tu sarawin ga ga miniyan sharatiyan istisna Allah ya kuna mustasna aksar min nisfil mustasna min falau kala lahu alayya asharatu darahim illa sita lam yasih al-istisna wallazi matul ashara kulluha ga mini sharatiyan istisna wajen a e wagan and dondo na wagan misali wadda dabe da be gafiyu yi ma en dondo na waga tuye na wa tunye tun go gafiyu ga misali waga ga gallahu alayya asharatu darahi mi ji gbata je o dabe mi nde dir ami da dabe mi illa sita sai ce din dirhami gutsuwan man ga lam ya si istisnawu nagya wallazi matul ashara kulluha zannama dirhami guwa shagan wa gogo ibuna istisna na waje da na wala mitu kai dawa ngai an la yakuna al mustasna aktar min nisf al mustasna min ina mai ga buna misali mi giza gbata ya naira dari mi cha gabe zage ga mi giu gbata naira dari mi giu gbata ya naira dari gafe naira dari ba ni yi naira hamsin nga yi gafiya naira dari to <coughs> gbata na migiuna wi gbata ya misali 40 naira nga ole 40 naira mutum gafiya ko mutum gafiya to man shiga cikin wuyo na mai gaga giwu gbata naira dari ce din naira shitana ya ji fahimta ko mi ji bata naira dari ce di naira shita a ga istisna wuce gya ebo kibo wani ugwa gafi ugan an eh, an yakuna musasna aksar minis nis wani ugwa gafi ugan dole 40 naira mala tun gafiya amma da wani naira shita mi ji bata mi ci gan mi ji bata ya naira shi tun ce di naira shi ba ngole wage ebona wago gafi ga amma ku tun gafi a istisna wuci ga wajiza gbata naira shi ba wa be lafazin ya naira shi tun ni gi gbata naira shi tun she di naira shi ta a ga istisna wuci ga nga wani ga yi ga falau ka la ya zaga ga lau alayya ashratu darahim ni gi gbata nye dir ami guwo illa sita she di gutwain lam yasi al istisna istisna wun nagya ngole awa gunin ga gutu an ga ke walazimatu al ashara zai wuce a godir hamigu e gwaza nan e bona uslubun nan wa ga gada a ga wun ki jo a gan na ce kai da yin larauci ba fasaha yin larauci na cule ba e bona fasaha da larauci bai wuce a za khilaful fasih na ce fasaye ga magan wangi larabawa shi le ba ebo ne na gun ga nan gai ga lawo indi arba wi naira shi bai dabe mi e ba misali wi naira shi bai dabe mi wa gu ibe naira shi sun ce din naira shi ta ku ibe naira guwe dabe mi ce din gutsuwan a sai dai wi naira guni dabe mi la ta ti bil aksar ga bebe na to dokun ga yana ma ibn e batagwa na dokun ga ajin zumaya ina kenan ya ji e fahimta yin kaida na ko na'am kaida wa wuyo e ibn la raucho sai al muhassis al munfasil ga ne al muhassis al munfasil na ngai ma yastaqillu bi nafsihi ngai na juji kini be ci ta wa huwa salasatu ashiya mai gagagan etiyan guta alhassu alhassu ngayi sasa ke da na naji dai ga alhawasul hamsina five science organs ko ke yana ke tukpana ke yana da na gusun nan a shiga ga alhis science organs da na naji ajaji tasis gani be da na naji e ji tasis gani be da nan naji bagun bagun naji e ke ji tasis gani be ankali za wange ji tasis e wayanka ka be ankali wi ka ba tun ya wani za wange ce wayan ka gani be ashar be nasiyan shari'a ya shari'a ji tasis organ sun naji ji tasis ankali ke ji tasis misali tasis bil hifz qawluhu ta'ala an rihi ad ga ya ga na toci ga yatiya efe ne jama'a adawa shi na toci ya yi labari ya efe wuce na ji jama'a wuce ji alaka nan ga da miru kulla shay'in bi amri rabbi ha. a to efe wuce wayan dondono te na ji alaka bi amri ha. ai bi iradati rabbiha da kupayan toci wuyin fa innal hissa e bayan filin sai zawangiyo dallala annaha lam tudammir as-sama wal ard wani wugwa ga bai nase ga wagaga efe wucayen don da jalaka dana to yin shi dabo na alaka na yin shi dabo na efe na alaka na sai su yawe e yawa ga yawa gan yin shi dabo alaka e wani sama dana kin dana so ci maga tu da miru kulla shay'in ya ji fahimta ko an kalewe eye ko sunyewe tu kwagan wewe ga wugwa ga ujiyen don da so ce na gai al-istisnawu bil hissa dalla an annaha don miru sama wal ard ji fahimta ya yi na ko. amma ya qur'anu ya gani ga gansu da miru kulla shay'in bi rabbi rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum na najzil mujrimin fa asbahu zan najida sai ba la yura dena lena amma an kale gan ujiyen don da wajen alaka ibn sama matauna tun lokaci mutum arba'i ne kin matauna in ta tubo gogo hifsu ya wago gaji asiso gujiyen dondo to ce kwa galan ga yaji tasis gani be alhassiyan an kaliwai a to feelings yawaji ke yana ke tukwana wa misali tasis bil ak misali ebe tasis ne zaji ujin gani be an kalina gai misali bai toce ya yi labari mini kur'anu ga allahu khaliku kulli shai toce yi ga jali ta yin dondo فإن الأقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة ga an kale wugwa ke dai zati ya toci wuji e ji cana wuji na tsaji ne wayana amma na sai ga bani ga Allahu khaliqu kulli shay amma an kale ga ga ga zati ya toci wuji na jina wuji na zanda ci jina wuji na atsajina Allahu akbar wani wa ga yin doci jiwon ko mutu ji tiwon kiwji tiwji na e ba an kale yawa bu bogo ajaji nawu be an kale khaliku kulli shayin na tiwo ga za ta yi to coto da miniyan makhluki na jiwa wa misalu tasis bishar misali ta tasis jiwon gani be shari'a shari'a ya juji tasis amma ga shari'a mun ga ya ganye ci gan bai ganye anan Muhammad yau sallallahu alaihi wasallam gafa innal kitaba was sunna yukhassis kullu minhuma bimithlihima wa bil ijma'i wal qiyas ga qur'an gan bai sunne ajaji tasis kullu minhuma bimithlihima ajaji tasis yan don do dogan bai doji qur'an ya ji tasis yan qur'an sunna mai ji tasisiya sunna wabil ijima wal qiyas e ji tasisi doji e ji tasisiya kitab be ijimawi e ji tasisiya kiyas be ijimawi aja ji tasis e wani da na gunin na ngai da na naji illa e ilimin shari'a na kaidan shari'a wani zun dana gunin na ba ko qur'an ko hadith ko al-ijma ko al-hadith ko al-qiyas da nan na jigabo ajade a jigayi gan al'adillatul muttafaq alaiha ilimin usul fiqi bo dalili jayo na je laga addini bona musulman ji sata magu ita dalilin na jo kede da na jiyo na la addini na amma kaida na ji kya la tice la hukunci shari'a ji tin ba ku bona aji mukhtalaf e bona ndo ci ma malike da jibi mu imam abu hanifa chule ba ndo ci imam shafi ya da jibe kaida ne imamu ahmad ya cule ba wuce shi al'adillatul muktalaf alaiha amma na shi al'adillatul muttafaq alaiha musulman shi haka mutu bo ke da lalle ala hukunciyar shari'a da nan na shauna to mugun yi da misali ya bayani na yi jina misalu tasisul kitab bil kitab qur'anu hajuji tasis ya ayan doci aya be qur'anu ayan da ciwuji tasif misali ngai bai ce ga gawal mutalaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru muda ba wal mutalaqat in zagi na jiye ba jiyana iya niyo iya gubayo iya gutayo qur'anu ga yatarabbasna afedu yatarabbasna afedu etiyen tillebo ngala ga al'amuru bai tiyan labari ba ya tarabbas na a fedun bi an fusi hinna da tita caji salasata kuro salasata kuro har alaigayen zugutale nole ayan na amoyo in zagin don dode ne bayana wa don a idayen saguta gai wule gayen zuguta kafin rufaya wani. nole ayan na amoyo to ayan da cice ji tasisiyan ayan na mini qur'anin gai bai so ce ga ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma sallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha Allahu akbar so ci ga yayi na ja imani jina abbe ke ya ga biya mu'minan zagi jina wannan ya jaya wani masun matallaktu mu hunna ya ce gwa yaya ile ga ya dufe tsakani ya bugin biyo shi ya lodo sha ku safi obiya waya waje tun wala tabawa wayi min na ya min kable an su hunna tun ila tabai min na a wana aya woro labe aya wai oga da ka tubo tun wala tabawa le to ai bundo ci je ko ai bundo ci na ji shari'a tun gwagawa gama bai yi mina wale ya gani biyu tun ga da ke gaban zagiya dan halin nauna fama lakon alaihin na min iddatin ta asa ha idan don da ta cin zagin na jona a cin hayina idan da ba wadda guya lolo amma rufe da yadda wushi mewa bukan ga ole na je tafis iya ga so ci ga ga yuba sojin wajin idda wal mutalaka fiye tarbasna abo mai ya ga yu so ci ga ga idda ma bogo agwa wunna wa wunna to eba jiya wula to bawa eba cigan wuya na idan dondo tatiwa idan dondo tatiwa to ebo bayani bi allo kwa maka ta da fa'ida mun ci na gun ile bi abon Allahu akbar ebo na wa cin le lo wani e bayan zai e jiya wo ya ke bi allo yin da hukuncin fitowa misali e zai a horo wujiya wani ma ibatu in zagin na ga idda jin kashe wani jin idda ibatu wani zagi jiyawo wala da tobawa iba fetu in zagin na ga idda jin kashe wani jin idda nga idda jin dole hikima ya toci nga idda amma na ba tutwa iba yuya a ga wani jin idda amma ya bayan zato muda ya bato a gula idda wuce mutabau ula tabawa mahallu shayi da wade ka bula tabawa shari'a gula idda wuce dole hikima da ba wuce e wani possibility da bai zai ji a wai na wai tabai mina ajali feji zai ji ya iza bagin ya bana agbomi wogan ula tabawa musamman wai zai da zikina aji in kariwo e bo azikin nana zagin na de gibe ayina kuma ji wa to ba wani amma ji in kariwo ga mala to ja hukunci ba wa ga tafi zan dondona be bebe shi bo ando shi nan mu lawji mu tsobau mu umma ga guya zabagin nagi me e egbabo ni ci Allahu akbar so hukuncin shari'a mun dafe sarawin hikima madabo ga egbauna wato be tiwon a gan na gai miya imi gwaji idda ma amma na tojiya waje mi mula da tobawa e ba ta hajin hajjali na gan zagin nula idda e wuce hikima dabo hikima dabo na toto a shishi wa lafa wa idin da ci tiya mini hikima ya toce wani misali ba ci na yawuwa gan Kur'an da sunne ajajin waje tafisi na gai aya na gaga ya tiya gungiyo na aya ne ga ga tiyan egun wannan na ya zu ka'ida ne larauco ya gada ka'ida yan a kamu shar'iyya jau ka'ida ne ga ga tiyan egun wannan kiso ko ga ga yusi kumullahu fi auladikum lizakari mislu hazil unsayin so ce ji gamba da wani musulmi shi etiyan egiye jau na jagi guyena lizakari mislu hazil unsayin wa da giguta ni bagi gubayi nzagi to abe ke waga be wolu gwana misali wolu 4000 gwa to ngole 4000 wuci ni aga akpau e ban ninne za kutana ina waga 3000 wayo to a gan wugi ba giula robo na yagin zagi ba da ya tiyan 1000 nan un bau giula 2000 to wuce da wana, mahallu shayi da ina la ila misalin na bena ngai be ngole aya na be gwani ga wode ga gimma wode yi gigba ko oyo yusikum allah fi auladikum lizakari mislu hazil unsay a giguwe to ina la ila aya na be na we gaga ga etie tasisi suna hadisi be ga wujigi wa pata a giguwe yana kiyana muhammadu gon sallallahu alaihi wasallam ga la yarisul muslimul kafira wal kafirul muslima hadisi laji tasisa aya aya ya, egi egi so wi kafiri wi musulmi wudi ayi wo wa giguwe annabi ci biya tasisi jiga wuji gi pata giguya ndawa sai gi na takpaya nda ubo bayan addini wana Allahu akbar a ga vice versa to ton da igi ga tu mata addini wa ba wa giguwa bai wadda ya tuna wadda ka fagiya misali da wannan yayin farko labe tasisul kitab bil ai tasisul qur'an misali ba ci tasisul qur'an sunna sai misali ta ci nga yetiyan etiyan ijma'o so ce ga yi miniyan suratun nuron ga wallazi na yarmunan muhsanat sun malam ya tube arba'ati shuhada duhun samani na jalda zai ji ji zaka zafi na wagan ya giwa musulmi gina ya gin ya ciwo ko ya cin daciwo sai ga ya ka zafi ga da wani karara amma wani beto ya tenki na yau amma ya karara to na yi sori hunna ngayi wani ya gin ya ciwo wani ya cin daciwo abe ke waga gana gana hukunci ya wadana wallazi na yarmuna al-muhsanat zandondo na lin zagi kirki ya ci gunga karuwa na ga yin zagi na yigica mini hun wada ke tun ya ci dalugwa na abbe ke zandondo gaji lafazi da den na lobuna ga karuwa ko ya ci daciwo kendo na ji gani be na yi na na aisha to be da wuna sun malam ya tube arba'ati shawada zai shiga ganna na madirin dondo a deri guni ba na gugwayen gaskiya bai gana so ci ga hadda yi fadliduhum samani na jalda a jabu lalagugi samanin shini shini na gai hadiya ɗaya e, e, kazafe tun ga wani laito hadiya ya gefi zamai sai na umari shini gabe e ebona kin na jafe te a fe lakunjilo a ti fe je musulmina gwakwaje ya fi ci jayo da wuce ya fi ci biya lagba fita ce musulmi jo sai da na umarci sahaba wuce ko na ike fi zamani wuce wani ki abdurrahman bin auf jina ci ga ga gugun ila bulala ya haddi bai yabo na ike fi ci ya dokundo Ebo fito hati jo sai lokin ji sai da ja musulmi abdurrahman bin auf ma su ki wuce konna na ji adini taimako bai dukiye na na ji adini taimako bai dukiye na musalla shawara be ga be kyagu lata adin alhad adina jizu maga kwata na wana mini hadina jizu maga na ngai adin alkazafi night 80 lashes a cibiya hadin egefin lada ya egefin lada 80 lashes bulala shi ni bai shawara ya abdurrahman bin auf to ijma'u ya manji ci be etiye ganna wa khussal ijma'u ala anna raqiqa alqadhifa yujlat 40 ijma'u ya manji ya beji bayanin etiye ijma'u katun sai da ya baro katun na wayila sa ankale ibuna hukunci jimai da sabiyan na ga mai waga wato bai lautun ya fundo shi kawai maji fahimta wasu halatin yawa to ijima wayan man jici bebe ke dai annan rafika aga wujide wujibagi na ji zaka zafina ko wujin zagi na ji zaka zafina a jimbula laguki arba'ina shiba gole ijima na ji dalili ji gani bai aye aya mai gagagan haddin ya wuji wayi gafiya ya gina te misali ya cinda aga wuji dai ya bebe misali wuce bangare kiyasa aga ya gide bai ya cinda ki qur'anu ga azani ya tuwa zani fajlidu kullu wahida mai ata jalda to abe ke wayi wuce da de wana wala inna nisa ma alal muhsana yi gafi ga ya arata to a ce a ga yi jima wa yin manji dazan eti dai mu ya gidi kan zafi In inji bulala ni na toci ga din e gina din wuja wayi gasiya wuji amma na su da ta ci ba ijimawa ya manji ga da ta ci bo Ki mai ijimawa ga yi ittifaku e mi gwe aluma ya musulmi ji ittifaku mujtahidi mujtahidin min al-ummati al-islamiyya eh, ala hukmin shar'iyyin ba da wafatin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manyan al'umma musulmi ji kpata lami agun ya ti hukunciyar addini gan kazan kazan yau hukunci wani lotun bayin addini na ibn annabi gan al'umma mu ji feta tiya ejin ba ijima uga da wani katun da ya gboro mutu da fe gwargwado da wuce ijima wa manji shi wa tasi su ji wa tasi su ji nga yi wa wuce shi wa kayi ga ke wuji ga zaji in inji bulala na qur'anu bebe yana diwa bogo mahallu shahid ijima wa man je ji tasisiyan qur'an da dalili misali ya karshe ngai misali tasisul kitab bil qiyas qiyas kan da ci qur'an qiyas wani ji tasisiyan Kur'an. misali bai so ce ga gaitiyan azzani ya to zani

fa idza uhsinna fa in ataina bi faishatin falaihinna nisu ma alal muhsanat min al azab aga ba wujin zagi debe tun ya ci dai so ci ga fa alaihinna nisu ma alal muhsanat to man ji ci kiyas nya bula la ara tana ga din wujin zagi na ga kiyas ne dazna to tiyan azani al abdu zani ngole ga zagi ji to ci ga alal musanat fa alaihinna domin riwoyin zagiji ga yi wuji zagiji to man ji ci jikiya su da to wuji ba ge to hukuncin to ye ni be wuji yin zagi amma na yi kiya to kiya su idan ya guru ya bi ke ne ya su na ina ya ijma'u na e bana hukunci gunin na ba shari'a da zata qur'an al hadith al ijma' al qiyas a jiga dalili na musulman jagun tubo na zama lawa ga gaza ga to hukunci na musulmai musulmi ji fata gun tubo ga illa addini tiya ba ko wani gayami kici to ba Allah dalili be ga hadisi dawo qur'ani wo ko hadisi bo ko kiyaso ko ijma'o yayi gama lawa mai fiki uji fata da na lauwe na maulidi da mini wa di hukunci gunin na ba adi kiyasi ba kaidu wani ga an wazana gama la littafi fikihu fata daga kawai da da mu dawwana wale ba ga ganin naji na hukunci gunin nan ga bai la addini ga yayi dalilin kiyas ko dalilin ijma ko Qur'an ko hadith ne ugwan gige tun naji na en don do na da muhimmanci da addini na wana a ga ezumbau wani goda na gunin naga ko da ga Qur'ano ko al-hadith ko al-ijma ko al-qiyas sai na mai alijimawu na oh, fa'ida shi dabo mai bu lokaci in ji gan manje lagala kawai yi gan na yi ijma'u yana gun nasi da ba sojo nasi da ba sojo wato nasi da naga kaza nasi da naga kaza ne bin la misali mun lambe ebo be ga alijimawu ko manje sai pati a ce la ra'ayi da yana ma a'a misali nasi be ga zandondo waga to banza gin dondo ma illa ma malakat aimanukum ko yi miwe ko wuji na go wuji mallaka ne na suke be ga yegi guba ya Allah yegi guba fin bo mai gin nan ne gin dan ne ga gogi ba na fi qur'anu nan wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf ngole na si guba ci na ko to eza ci be shishi un lokuna wi yi mi dambo mu da wujin zagin da ci ji mallaka e bayan wujibo Kur'anu maga wajin zayawo e bayan yawo wa make so ban zagi wa e bayan kibo e bayan wujibo ngole e kwa ba ga mu man zagin na de e tiya wujibo gi wuma da min bo nan ni kon dan wale e ga rikitina bo to ijma'u manji a cha yake ti mas'ala na gan ci gan. nasi da na bega wa an tajma wu bainal uhtaini na ikpan don doga ga ga diu na wadiu haramu tuwo kawa e kwa wushi bobo waje haram ya lele ga ikpa ya wushi bona ya ga a ji mallaka wana ga wa ji mallaka wa manji ga. an tajma wu bainal uhtaini na wa shafe kawa ito ya ikpan wuji wushi bobo de mu gadan aya ba sojo ne gaga illa ala azwajuhum aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin ga da ba gaba baga wani da je wushin zagi ne ya giwu da mewa bane wa ji hujja yi ga eti wushi bobo waje ma ya ji fahimta ko to bai ji ma wai sai na da in ji minti ya ji kawai ga an ni le a a nafsi ji gele e bunan gana ga kai da ijmawo wai kagwa fitina wai kagwa sabani e na gana kafi wai ta idina sai waga da ilimi ya ijmawo e bo ben ma ga ijmawo man zan da tiyan ka ni? bai katun waga fi sata na ga ulami wa don mala kafi wa ya mujita idina bai ijimawu matsala na ji ijimawu ga gati wa sata na ga wafiwe ebo bai sa rikicin da ce ya aluma jima ilimi wa na da muhimmanci na man ilimi na da muhimmanci sarawai a da ga man ijimawu jimawu jiti matsala kaza bai bincike waga tuna ga wasu su al-mutlaq wal muqayyad ga al-mutlaq to sun dai yin larauci ga wal muqayyad ga al lugatan ضد المقيد gene almutlak ne ba shi mai larauci wani wuyi tudo ya almukayyad ga wasilahan a mai e bayan shi mai larauci ina ikpabe almutlaki na eba mai usulu jo ina ikpabe almutlaki na gayi ma dalla alal haqiqati bila e ji hakika buna mai da iyaka na ina yi jin iyaka yana ala kan gindo ce yana ka kaulihi ta'ala ke bai so ce gayi mini yin suratul mujadala ga fatahriru raqabatin min qabli an yatamasa min qabl an yatamasa bi ma'ana zandondo na gabe di zihar iji bayani zihar to zandondo na gaji zihar bai yi nuna yanayi ka faru na yi tahriru rakaba ai fa isaku rakaba wa luji gwagi to min qabli an yatamasa tun una to bai minna unga kafaran najibezo kaida kici da abu mun latiyan gai rakaba ngole a ga mu'mina un luji gwagi wuji nayi mu'minana ngole itlaq wuji kafiri wudo wuji mu'mino yawa. sabanin aya ne gagan wuce da zuma na gai gan almutlaka fatariru rakaba wadda luwuji gwagi iri kicho a turiya waya na gai gan almutlaka almuqayyad ma lugatan ibaji e me laraucho ngai ma ju'ila fihi qaidun min ba'irin wa nawihi ngai na kangila ke iri kangina ja ladan rakunna be dokwe tatagina na gai gan al-muqayyad e bayan e jimila rauci bo man da ci ya ju fasara gai ne ya muqayyad e ba jimila rauci na gai al-mawdu alladhi yuqayyad fihi al-jamal wal faras gai da na baja go rakum ko doko gida sannan go? ko ene lata kan gidan gai gan al-muqayyada ne e bayan e jimila rauci ko e gban da yin da cidina na jaja kan ginin gai gan almukayyar ebe na e kuye na ya do kwatin ya da zalu babu na ga wasilahan e ba manyan usulu ja yi magaye ba wa kalmayan istilahan na ko awwa daga salahu ina e gina ga e na maya fani wuce je le ga buina te na maya usulu je le ga yi fasara na go almukayyadi ne a ga ga ma dalla alal haqiqati bi qaidi ga yana wugwayan hakika yana bi qaidin amma da iyakaina ka kaulihi ta'ala ke bai toce gaga fa tahriru raqabatin mu'mina ne e bayan diya ya zai wuza na diya wi fa tahriru raqabatin mu'mina ngole a kaidi layu kaidi kici Allah ya wanga sifa ya zahiri na walugwa gina mu'mina amma ya zaharu biya a daga fa tahriru raqaba na gayi mutlaka ya zumannayi muqayyad ayya waya wujiri na iza lugwa gina man ce gayi ga al'amalu bil mutlak ezu lotu da nasu shari'a kin da wabe fiye mutlaka wana yajibu al'amal bil mutlak ala itlaqihi ulugu kin da nuga bena illa bi dalilin ya dullu ala taqidi sa gabe da dalili ne ga wai bai iya kaina dalili je bekan ci na ji wugwa ga kaidu da alamarin na wani kawa bai te mutlaka dalili ya jube ne wugwa ya kaidu na لأن الأمل بالنصوص الكتاب والسنة ابن يتلوغن بالنص جيه قرآني جن بين أحاديث جيه واجب تلويو على ما تقتضيه دلالاتها غاي تلويو إبايا كندو نوغا wuga دليل وجي شيء وغونا hatta ya kuma dalil sai dai dalili gabbe ala khilafi zalik na ce alamar wuce bana dalili dabe ne wugwaga nassin na wibe muqayyade na wibe ne jinkan kan gine to na gayi kaida wuce ko ne waga isa e bayan al muqayyada wa gani be al mutlaqina to sai karin bayanai tin al ngayi bai toce ga miniya ƙur'ana wani misali ayabe na ji wugwa itin takidiyar hukunci da wani ajaji takid ya hukunci tatiyar hukunci wakan doci to amma ka'ida ji wani dafe na lokaci kici ajajin takid ya ka'idan doci a tatiyar ka'idan doci bu man ji bayani ke dai abeke hukunciyar matsala guba ga biya ni ke misali bai so ce ga fatariru rakabatin min kable an yatamasa masa bebe wuga gayi suratun nisa tiyan ka fara yan izawona ngai fatariru rakabatin mu'minatin to wacin wule fal hukumu wahid hukunci na be ita al'amarin nana don dude luji gwagi a caga hukunci ga gatubo wa wa tariru rakaba hukuncin don da ga gaga ya tiyan alushi gwagyo fa yajibu taqidul mutlak fi kafarati zahar bil muqayyad fi kafarati al daga na hukuncin ni en nige wa be zan don da yona to man ga wajibi wa na itlaq na to be ba to jona aga mutu laje muqayyad ngai wa yushtaratu al iman fi raqabati fi kulli huma. da wucin sharati yo na zaji diya zaji kafara ya tin zahara wana mutu mumina caga wa lugwage wana mumina ibuna ukun caji ne bogo ajajin taqidiyya mutlak abike hukunci gaje ninina ibuna ukuncin dondo yiki yo egwaluya ushi yaji fahimta to kai duwe wani gofe na misali ji bai hukunci ga cewa jile ba na si na jimai gaga cewa na cewa jile ba ta da san dani amma gaskiya lokaci da wani ji bayani wuna. amma ni da na mini ukun hukunci ubo bogo min kabla an yi ta masa na fatari rakaba na hukunci wani wuji gwagi wuji mayi mumina ebo hukunci na ji daidai bai ci ji mukayyadi na e bayan diyatul qatl wani diyan zawo wani to ka'ida jiyo na jefe sarawai na a ce a gami ka'ida ne wa gai ki tsabe na gai izawar da alƙaid ala mutlat sammai hu taƙidan abe ke kaidu gabe ya mutlak na waga yi wuce waga taƙi wa in da la'an hukuncin mai amana kaidu gabe bayu waga yi wuce waga taƙi galla lafazin an da mu kayyade layawu su dobo ma lotun bin don bai kin dona a futu da do na. am wani dazan da gani bai alkhasi almutlak wani dazan da gani bai almukayyadi amma ga wala ya biyo shi kwata am gani bai mutlak kusan hukunci haji biyo shi am ala ya tegwa bai ne almutlak ala ya tegwa bai ne amma ya bayan gan a ga yanayi amina ga da lamu ya daji su doyo ba sai kiyo sai alkhas a ta ga yanayi almutlak na ga da la alkhas haji su doyo ma sai almukayyad kai da wayo ne waga wata e ba ga wani wa Allah ga gan am da su dula je almukayyada wa ma Allah yanayi mutlak na wasu dula je alkhasa mutlaka be ga almukayyad na gawo zona ya ji fahimta ya pointin na ko ka'ida shi na ewa ga ituwa sai bayani ya gburu misali shi dokun na lakatun azuna misalin na ma wunde muhimmanci ebe na shafiyan ezayen kaso man bebe misali littafin gai shari'i na wujina littafin na nan ke dai ya be ƙur'anin ga wa'iza darabtun fil abdi falaisa alaikun junahun an tafsuru minas salawat minas salat bai wuce ngwa ga wale iyaka biya to ci dai gani gagan abe ke gaba na fi zauna falaisa wa wa'iza darabtun fil abdi falaisa alaikun junahun an tafsuru minas salat bai wuce kaid un ga ga iyakan yin zana ya dana dana kaid beba da wuce kaida ya na yi ba fito ga يجب الأمل illa bi إطلاقه ya dullu ala taqidi ya dullu على de da wucin iyaka ya gaga wa dasan agun kilomita kaza ke 80 kilometers na kan ga waje kasuro man ga kai dube tuba gato dalili na ya ga tiye be a yayi tike eti ya kai zauna ngai dalili ya hadisa Anas bin Malik ngai labari nan wuya kede kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathati amyal au farasih qasra as-salat ga anabi sallallahu alaihi wasallam abe ki uga tiya ce ya gadda san wani wa da san sha gwe mai guta ko falsafi guta anabi sallallahu alaihi wasallam wa ja kasoji ngan na ga yi takid ne ya gabe e ga na tiye e ti ga yi akayan e zan kasuro to wato mas'alan kasuro da fe sarawai amma man ga hadisin na gatiye daga wuce bo na yi gwayan iyaka ya kasro na ife kaido na na la kaido yau na gama la ijima wayan man jikin do ibn al-munzir ga da mini littafi na ga al ijima mun ge sarawin littafi wa mujalladin ne al-ijma ne ibn al-munzir un bebe bayani da ba ga kelle eh al-munzir eh ibn al-munzir a ban bai wuce al'ijima ga uku ya kan to mun bebe bayani da ba ga ke dai ijima waye manji in iji bayani ti ijima wa ko ijima wa kan do ma wai kagwaya sabani ijima waye na sabani wai no ga ijima waye manji bata e dazan ke dai e zan doga da caji wayana a ga katanti ciwo ciwo katanti jiye mudawana ko latina ji e jiye mallaka wubu da wana wuya na gato iza ji kasuru ijima man manje na ta tiuba na wana wuri ga jiwa ya chazuma je ta jiwa latina jiye ji bata wuba da zuma ijma'u ya man ga waje kasuru waje kasuru ibunan gannar su je karara na ji tadidiya kasuru na gama to ibnu taymiya ji aga ga tubo aga kalmar safar ya zanda wato ajita didi luga ba da wuce kai da ba gwa koyi ga na ga a solo bayan wadda ga jiwo ya jahizuwa na washin na sai kafin ya gburu gai almujmalau ganbe almubayyane المجمل جنب المبين المجمل لغة جاي المبهم والمجموع المبهم والمجموع جاي المطلق جاي ina yi كنا شين يبينينا المبهم المجموع na almubaham almajmu ina da akikawa na gai so ci ga waje kaza ke waje waje na mu dai ci na bumbunu ke sallah na gaji sallah aqimu salat o ke kin do waje waje na no le gwa bumbunu ku al mujmal wa zakka kiwa wa zakka be yo wa kima wa dai ci wa zakka wafiya to kaidan na gagagan e ci fuska mu ci jo wasilahan amma e ba manyan usulu jo ina kpa gani bai almujmale na gai ma ya tawakafu fahimul muradu min ala gairihi gai na to ce ne kpa biyuna sai da bayanin doci da dabe amma ce ne kpa bi nassi wuce na sai waga da nasi doci na tiwe ya wani gai ma ya tawakaf fahimul muradu minu in na to waje fahimta ne kpa biyuna a yadda wula da ke su ala gairi ayan da ci ko hadisi sa tuye ya wayona. ziwi sallah jan annabi sallallahu alaihi wasallam amma qur'anu ji sallah amma ke ya mujina yika to aya na bega aqimu salata na wayi mujmal aya na bega wa atu zakata na wayi mujmal naga mawdu'un naga gatibo ngam aya ko sindo do tinaju kiyena webe fuska guta imma fi tayinihi be muji tayini eh, ya wuce ya be da karin bayani misali ibn be misali ga egaitinyo au bayani sifatihi ko na sabe na di bayaniya tendo na yajin ya wuce jina au mikdarihi ko wala iyaka wuye ke zakana ga yawana nasin do ci gaju kiyo zaka E kaza zawa de wa zaka tendo na yaji sallah na dana tendo na yalo to haji na to ci ga yalo na ewo na haji aya ga biyo amma na muhammad laji wiyo tendo nan ga khudu anni manasikakum fa inni la ahujju bada ami aza dan wucin dole annabi ga tiyo e ba sallon ga sallu kama aitumuni usalli wa sallaji ji fondo cin gan wujin wujin li ta'allamu salati da wuci in naji ta yi gai ga mujmalau to nan su ji caji ube ta yi ni gai ne kwana da na ko kin da wajin wujin na ko gurgudu ne waga wala wa zakana da na to misalu ma ya taji la gairi fi ini misali yan nasu ne da bukata ya endocina kiwena ta'in qawluhu ta'ala gai bai so ce gaga wal mutalakatu ya tarabbas na bi an fusi hinna talatata kuro in zagi na je ba gabe yina a da fedon idda talatata kuro ar alagiyar gutale suratul bakara man ce gayi gafa innal qur'a lafzun mushtarak ga lafazin qur'un na lafazi na, lamana gubana bainal haidi wa tur mai lamanin igi alada mai lamanin lili daga alada fayahtaju yi ne ahadihima ila dalil bogo kici to iya lagan ga kpabo mai da bukata ya dalili wa ga ga aido ya kpa wa da dalili wa ga tura ya kpa wa da dalili amma ya gane zace gana ibn aya daga salatata takoro. man do ci ga salasatu atuar nga to ce pa lile guta ndo ci ga salasatu hiyab wala ila zuguta taujin ga to ce pa abe ke wa be gan na to ce pa e na wade bukata dalili ibn lafazi da cina bumbunuku kici to pa kendo na wasun to bajariye to na au sadakatin jariya zan do ci luga egen sugi <laughs> sadaka gen sugi ebo kiwe wula raucho ebo na sifu yo sadaqatin jariya sadaka na fe la danwa chubo na ke tu masallaci ba goga shi cigba shi littafi be ke masallaci ba tu library tu makanta en na jige ba ebo na sifu yo sifu yo sadaka na toyi jariya na inji idafa ajwa bogu ji jariya ba ngomale jariya lafzu mushtarakan to yo jariya la noje ci jariye la egen sugi jariye la enayi idasun da kan dondo na daga yajira ina ladawa ba ne amma mun da ciwuji fasara ga sadaka ya egen sugi amma da sadaka musulunci ba ibnu qur'anu ga wato hunna sadaqatihinna nihila nomu wala yawa sadaka ya go sai din daga wayu kuma yi talauci da bai zanna wace gawai lagewa yi sadaka wowe ta yin na aliya da yi riya ba fiya zaki na daga biyu na amma wabe gya nabi waji na anabi gba ne wa sadaka gwa biyu ne ewaye ku na yi wunan a cagu da kuma ne tilawa ji sadaka yana na fatima wani ga gwata na muhammadu bai la'adi ne kawai ga gije ba kalma ya jari ya wadda sunne ne nguke yawe ga wujiya layi imiya ya zaba bu sadaka ya can wani annabi ya tunna kiyaye ga ya ji sadaka ebona bona begi mutuwa shi na zamuci da yin la sadaka be e wen ku ndula da ku ya sayidina usman ya mutu da waji sadaka so ka wuce ugwa gaa ya wasu sadaka da asala abekin nasi adisi ga giwoji na etu ya na muhammadu giwoja sallallahu wa sallam nga ya nauji na sai wa giwo so abugai la adini abugai la adini nga kuye waya da tun anabi ga yau ba ga kai ga wuya waya etun yau biyan wuce man shiga ya na gwakana etiya koro na ijemu ya kur'una ngayi ene kpana ngayi aidu alada nga so ce kpa nzagi ufedu ya idda arula alada ya su gutu wuce kafi ya yawa na ki dalili manjo na ya wugwa ya ga wuce na a ga annabi sallallahu alaihi wasallam mu ga gai tiya e zan zage al mustahaba na mace ne gani bai ga bataina go ciwo ga da ga yin batan amma da ga yin aila aja tiwe na yi ga saratoro na e tiwe bai alama gutai e ga yin batan na a ga zuru fayin a ta ga wajuyo zuru waliwe sosai amma ya ga alada to yin aila to yi jiko mun ji zuru fayin fuska ba e egeyen e batan na a ga tsarare e e a ta ga waju yau amma egeyen alada wuye lekun mini eri tubo be egeyen alada egeyen wuye yau ne le eh na ju mutuna amma e egeyen batan wuye mutuna eri ke gutana da takaniya istihado gani be aile na da wani bai wuce annabi gaga ya tiyan zagina mace le gani be batan gena ngai isi istihada batin tarature annabi ga biwi ga eh annabi ji umarni ga ina gun zagi mun shujina li tajlis aqra'uha mun fedun ar da lokacin wajen aila ne bi ma'ana lokacin ailu gada be wula sallu luwa amma ya na da da duwi un ci gaba bai sallai amma lokacin aila da bai ufe dun ula sallau lugwa akra ugama annabi lotun bayan na yi jamu ya qur'una wai be kuro mai be akra ngo te ga jamu ya be fuska kama ya ji fahimta ko so a gan na gai dalili ne ugwa ga salasatu kuro aila salasu hiyad ga so ce kwa wannan ngo le annabi uke yayi lafazu yo na bai mushtara qur'ani wana wai lamanan nan wai lamanan nan amma annabi uke yayi biya ta yi ni wuce yayi ga na soso ce kwana dana e wani yin zagi na mace lebe ba tenge na ke di u fe dun se u ka lokacin aida to wa ma ga wuce ha a ga ga ki wuje ja na a gan zagi ga wula sallu lugwa umai belili na wa ga ga ma na lili akra unne laba ga bon e zai fe dun babu lili eze fedun asalla lugwake mai belili a'a lokaci kicewa ga zagi fedun gai lokaci na muda aila wani da wuce hadisin ne ji fasara hukunci wuce wa misali ma yahtaju ila gairihi misali nye ne wugwa nye dalili na jube mujmal mucaji de bukata ya sifa yankin da na jujina qawluhu ta'ala gai bai toce ga wa aqimus ya salla ku gike ne man gasa inna kaifiyata iqamati salat majhula ken do ne ya ji salla ji na fa en yo na so zuru raka guke ya ji o qur'anu be biwi a a annabi ga tuwe ya yo ken do na jinji daga takbiratul ihram wana ar bi taslimina annabi ga lawiyo nole bayyana Asifa. sifa kendo ya junji na sai kiwo so ti daga yi ji sallah amma raka gukin ya ji zurubo raka gukin ya ji asrubo maghrib isha asuba na kiwo ya yi be kendo ya jin dondo jine ka tunji tula ba jin tula na be ji sai nagayi bayanu sifatihi na sai be mujmal amma jute ya yi kendo na ya junjina sai bangare mikdaro to na ga mai raddi ya je mana je ga qur'ani yuna jina man da ci ga shaytani yuna ji na ji ga ya gwa da bi hadisi ya sai qur'ani na nai bi ci bankurta da diwo a da bi da ci ya ji dalili na ji da danu ba ne ga malawa la ilimi tafsirin labe man jire wallahi tallahi ebuna kungiya na ji tana nasi Qur'an bi hadisi ku gaji dalili ya wayar ke misali fa bi ayi hadisin ba da mino ila ya naji dalili ga egga kici da bokewa din imani be zuma Qur'an wa bogo na Qur'ana ga nan mujani wa bayana ci wa ba kala kato ci a to kala kato ga ya ga naji a ga sahaban na ga kazan sahaban na ga annabi ga wannan jamushi wallahi wala ilimi tafsirillah gwata yin manjo ibn haya na shiga a jiyan kawai da tafsirin shi ba man shi ba ga gishi ba ne kungiyan don doga ya bana aya wa jiya wore kungiyan don doga ya bana hadisi wa jiya wore amma waga ce kawai ya tafsiri ga manu ga zo kawai ya hadis eh lagan don da haji wuja hadisi ba sai na ga ta zuna a mai e lokin lobin bi bayani ya e zai gboro shi tarjuma imam buhari kiw ga kafi be hadisin ne na kiw haji hedin yawo kin ga hadisin ne wo ba ga an wa na da wannan zai bebe hadisi na wuje ci kyugan wai kyugan kacha hadisi na jiga diya da wucin yi jikatu na kawo jikatu wa la ya wa ga ya gudu khawariji shi aya jiga diya hadisi jiga diya a ya gwani su ko kafiri mutu zaye kafiri ba su wa ni da wani fele ya gawo ibe dalile za ke layan na jilalotuna tuna wa da kawai da tafsir usulu tafsir na wuwa na ya lagan dondo kawai wuji fassara a mai bai ka'ide ka'ide wuji gama da al-muqayyad shi al-mutlaq shi al mubayyin aya na wajin da nake nabi jin fassara jina ke to nabi wugwa wuna waga ayan naga kafirwa ne yo kafirwa ne yo ke nabi ji bayani jina ke nabi ga gazan dondo na yegi wuga kafirina ngole asari na dabo na annabi aga yawo ba ya na wai laga wai laji dalili na annabi uce ya wai na sogun waji na amma waga mi tu aya jiyan man do shi wallahi waga ya gama da waji katun a sufaye kiwo mutazila khawarijawa sata aya bai hadisi ga lotun bai gama da wasai du feti tikawai da ilimin naji musamman ma ya fasunna ibn ngai ta aya naji qur'anu ga yi gai zai shi aya wani litubayyina linnasi ma nuzila ilaihi annabi ga kiwo bogo kan don do ke annabi ga ke annabi ga ga wa lobe yau ibn kungiya na jike pata na uzuri na jaje na da wani wa wani laga annabi ya ji dalili na zai je ji sahaba ji to na? ga ga ke annabi ga ita su sa mutuncin sahaba ji bo ga ya qur'anu shi be ahadisu mabbe galata ha sawabi e ga gisa ba mji to kuma ke waji be ga annabi na o ga do ce ga gaza da yo aya ita ba ga wuce menene o ga annabi sai kiwe yo kiwo ga ti sahaba jibo kiwo ga ti cin wala yabo o ga ga yan na e za je ndo ciwo ke annabi ga ti da bo ya mi statement ta ga iyakum wa mudasatil umur ete ya meneo ete ya gan be sanadina kuzo ala ya ndo caji dalili ga wai hugwa ga zabe be ndo ciwo da dino ina annabi ki uga tubo na di fasara ya yi da sahaba ji kwata kya da san dana ji fahimta ja ala qur'ana Allah Qur'an labe fahimta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun gama la hadisi bi annabi sallallahu alaihi wasallam musaitu eti de jaman do ci jabe be agagan aga ga wuceya annabi fe ga yi mini hadisin do cho ga ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma yasatu jama'a yasatu yau akika tamragan be qur'ani be nayi dojin qur'ani ne ngai hadisa wayi gan don dondo hadisi wayi qur'ani wayi ce ganga ala yushika rajul ala yushika rajul shab'an ala arikati kul alaikum bi azal alquran fama وجدت فيه من حلال فاهلوه وما وجدت فيه من حرام فحرموه رواه أحمد وأبو داود annabi ga mai saitu mai saitu e karayi wato ba na abedi zabagi mini yebo an yi giya shegba kwa funin agwaya katifa ko tuti kwa teta godo fega ga alaikum bi hadha alquran ya dagwa su qur'anu kawai fama wajadtu fi min halal en dondo ya ga sun qur'anu ga izina ya gwa sun jijin yula halal wa ma wajadtu fi haram ina qur'ana ne ga tiya bayina fa harimu yula ja haram annabi gan wai sun dan isatu hadisun fa wa yore kendo ne ya lagwa sun qur'anu na ta ga ya lagwa sun ahadisi yan amma idan lagos suna shi ta zuna ibu na zunga manafi bo a tsadi su ji ta yi da wani da wuce zandun daga bai bai fahimta ya gana lagos sun kur'anu kawai ga gato sallah na waje na zilla wuwa yau zaka na wai wana ziji bayani wuya wa yau zaka yin gici yin su sun yi lati ba nu kwako da shi sun zilla wuwa yau zaka yin wo zilla wuwa yau kur'anu bebi wuya Kur'anu bai bi waya annabi gaji bayani waya yi tayya zila tayya tu waya zila sallama waya wa misalu ma ya taji ila gairi fi bayani miqdarihi qawli ta'ala ga misali ma ya taji ila gairihi in su yadda bukata lo bayan yagi fi bayani miqdarihi e bayan bayaniya gurgudun ne wannan gaibe so ce ga wa'atu zakat ya zakawa gafa inna miqdarar zakat alwajiba fa inna miqdarar zakat alwajibati maj'ulun yahtaju ila bayanin ga gwargwado ya na zawon gigawa zakanin yan yi wayona sai na fa yi kyare wani da bukata yin bayani zijin bayani wuya yi yau gaya na muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun ji bayani a yi kin doyawa zakawa na mun ga yi gaga laisa fi ma duna hamsati ausuk sadaka yan gici latina wadda yin su suna ka dai gun ki gutuwa zakalowa a tare yin bawo wa bayani wujin yayi ga mala qur'ana ga wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim boga annabi ji bayani ya dini annabi wuya dini mu mai ji bayani wai tuye yayi ngai la yu ga musharra ganbe muballigh ganbe mubayyin aya na da suratul nakhla ne wugwa ga wa jadini wa wa ta fasara qur'ani ya sai da fasara yana muhammadi sallallahu alaihi wasallam sai al mubayyin tariful mubayyin al mubayyin lugatan al-mazhar wal muwaddi ne al mubayyin na ngai al-mazhar ala ya la ta zakarara wal muwaddi ala wa ngala qur'anu ga wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan li kulli shay ya qur'anu cewa nayin dondo doke wasilahan amma ba mai usulu jo ene kabe almubayyani nan ma yufhamu almuradu min ina ja de kitiya almuradu min ina kwagan biwina imma bi asli alwadi aw ba'da tabin ko dai aja la titula bi asli alwadi e bakin da ya laula shi shi nan au ba da tabin ko zuma zumana wuce zona misali ya ma amul muradu minhu bi asl wadi ngai aga kalma to la shi shi ajaji fahimta kan doci wuje ga sai zan ci a tiya ngai al mubayyana e in fasara wa tiya kararena wuce ufi leona misali ngai lafzu sama lafazin sama ada ga sama ade zu sonare as-sama wato gaga as-sama'u ne kwanan gai lajira mu na ibe san gishi na mi da ga sama ci sama le wai dai bukata yin zanda na tuyawa ga babu ya sama wani a'a sama ga mai ya fito da numfe ejimin numfe fiti shi e fiti le bi ma'ana ci sama wale al'ardu kin nole a ga al'ardu kin waje kelo keji ga wagan ya ce a'a karar wa. kin wuje na suna jabalun a ga fati wadda bukata ya ga yake wuce a tun lafazi wucin a te ne kwana wani a ce gani bai kurowe wale kuru sai na wadda hadisi ya nabi cikiwe na go cike kuruwe yana amma ne da bukata ya ce sai adilu al adilun adilu kalmoyo adalci wuje na suna a'a zulmun kalmu yau na goye kenan ya zuci binakum bai zai sudukun gaskiya kalman na ta man ga fazil kalimat wa nawaha maf'umatun bi asli alwadi kalman na jikpata enwayo na zandon jin fahimtu tun eballa shi wani wala ta taji ila gairiha fi bayani ma'anaha wai da bukata yan indoci kayan na ke egan na jena sama wadda bukata zando ci gan ke kwabe sama yau ke kwabe kin yau a bugo sama ngai na so ipe na wa misalu ma yuf'am ga ya ma yuf'amu mile ga kalma na ji tungwa adlun zulmun sirkun na kalma ji wani gwaye te na ko al'adlun gai e itawo kulli zai haƙin haƙahu wala ki zandon duyo na gaye hadalcho azulmu ma manan gai naqsu zil haqqi min haqqihi zai wa haƙƙi na walau haƙƙi ke o ga ma wala wati binakum gama la qur'ana ya ga ga kiltal jannatayn atat uklaha wa lam tazlim min shay'a ai wa lam tanqus min shay'a tazlim ai tanqus kike wala ki zauken walam tazlim minhu shay'a walam tankus minhu shay'a a caga ne ga asirku na ngai ezuga na sai goro na gama nama ngai al ikbaru bima yukhalifu al Waya labari wala wuce na ji faruwa ne wale ba in na ji fata kalmar yiwo na ci filiyo na wanda bukata ya bayani gwata zando ci ba wani sai al'amalu bil mujmal misal to wa misali ma yuf'amul muradu min ba da tabi ga misali yan ina to aja pe ina to ikpa bi wina zuma na gu pe na kan ga ji fahimta yana ikpa na wana ga wuta ala wa aqimus salat wa atu zakat adda za ji fahimta Kendo na ji sallah dina umai be bayani yana muhammadu yana sallallahu alaihi wasallam adda zai de baye tiye Kendo a wa kawana sai be bayani yana annabi sallallahu alaihi wasallam zakayau sai na nabi bai ga fi kulli yi dirhan rubul ushurna kanga bayani yawa ya sahaba jo yin gici lati sai na nabi ga ga na tendo nayi ga mangina fa innal ikamata wal ita kullu huma mujmal aji sallawa zaka ndondu egun yo na ibumbunu kuna walakin na share bayyanahuma fassara lafzuhuma bayyinan ba da tabi bugawa ji sallawa zaka ana muhammadu kiwo amma lafazu shi mujmal wa amma naji mu bayyana wuce fille wuce karara kya ga sama kinna da ya naji bai wuce ne da ya yaji fibo biye mu bayyana wani da bukata ga sa na bai yaji fassara ga mulaka wa ga da littafi tafsiri wuji ga fata inda aya fata ji fassara yau wa da littafin shari'a hadisi ji wuce hadisi fata ejin shari'a na yagin layawo da na suwin zuni al'amalu bil mujmal to ya tunlo gani bai kendo na mujmala abena e waga lotun biyun ya tiya ciga man gayya jibo alal mukallaf abdul az zan dondo na al mukallaf yi musulmi shi bi an na caji baligina tilli wuyo aqdul azmin na wugani ta kpankoro alal amali bil mujbal na wa lotu gani be hukunci na be bumbunu kuna mata hasala bayanu lokaci na bayani wuga be atula na mata hasala bayanu a gaji sallah to ashiri jin wala ti do ga jinwa jina lokaci na nabi gabi lawe kendo na ya juna da biwin tilli wuyo. wa bayanuhu sallallahu alaihi wasallam bayani ya nabi sallallahu alaihi wasallam ma waju be kando ci imma bil qawl egan waja tiwo kendo no ga yitiya zakawana no le ga mi sunga wa tiwo ngai laysa fi ma duna khamsati awsuk sadaka kaga engici awsu ke gutwa zakada ba boga wani ga de ga daga awsu ke gutu na ipanu pako be shi tuna zaka lo shekafala we wọn lo we wọn lo kabana na anabi ga tiwo aw bil fi'il do ce tun anabi nga ju tiwo kendo tun te ajiye ayina musallu sahaba jo efe chimile khudhu manasikakum e chimile be tun aji na me na e lo gwambo kendo na me na e jun aciga e tun aji patan lulu e gboro yan aluma jo aliwe aw bil qawli wal fi'l jami'an kan do cima annabi haju ke gaye be gan de tun ken do ne sallawa su mutiwe be gawi mutiwe gan be tun ma e bani wallahu sahaboji wallahu sahaboji sahaban na nayi ga Khallad bin Rafi na nayi ga al-Musiu salati e zuwa na ji sallah ya annabi wujin gya annabi wu sallah ken do na waji sallah jina e zuwa na ji sallah babu yin natsuwa na annabi jin gyara an ni wajin an ni wajin an ni wajin e ga kaza wa gaba kaza da wuce annabi te gaye be gaye be tun ndo ci mai gan kawai ngai la hukunci ndo ci tiyo ke zakana ndo ci ma etu ke to haje na an ni yaji kaza an ni yaji kaza to karin bayani bayan bayani na ibebe yi ba ne te mujmala wannan ne le ga yi gugiya e bayan mu bayyana na igumi bayina Allah akabar ka'ida wangiya ce ci a gaman labin eji kokarewa shirin ya man manga benne ngala be bayani na na biya jojin tiye tun adini wani benne gala na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil bida'i annabi nawa ne tsada addini bo لأنه لو فتح باب البدع لكانت الشريعة الإسلامية alfa shari'atin gadda nabi ga ya koyin bidiya te shiga zandon duji na gayu na kin da waji fahimta qur'anu na wato lotu biwi ga da ya koyin bidiya shiga te da shari'a musulunci na wade shari'a ku su a ga man kaza ni mu ji shari'a mu be be yan wayo na ga kaza waji wa be kaza jiji na da annabi ga ya ko bidiya te shari'a da iyaka ina a da shari'a tutun ba kwai musulunci fata da wa musulunci ga majan wala kana kullu nasin ya tuna bi bid'atin zan dondo be yiwi man dondo na shekuro na waga a tewa ga muso da boma li'annahu la hajata ila al-bidahi ga yabana lakin da. amma a kaidi laya addinin nan wajen sai bai dalili a tawakko ga jima ka da ibada da wannan sai da dalili na gagawa gaji na da an naula hajjata ilal bidai ibina e yi da bukata yin tafi addini biya fa kullu shan yukarribu ila Allah mawjudun fil kitabi wa sunna kaida mu ci kodan nore man isa kaida nan e zuga gabe shi shiga gwa kaza wa da aljanna ko wa da alkhairi kaza da na fi iri na je ya fi tsazun bo ga patole e yi ya ga wa da tumbato ci tubo to kaida da na ga fa kullu shay'in in dondo yukarribu ilallahi maujudun? mawjudun fil kitabi wa sunna qabla an yamuta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kafi annabi wujin ajali na wa bayani in dondo ne zaga da da su kuna wa bayani wujin da mu ci galgwa zando ci tawo ma ga e ko zando ci jiwo e ko hawa su jiwo e ko ade hawa su na ja ku sahaba ya na muhammadu sallallahu alaihi wasallam e ti wali pata zuma na muhammadu ngai sayyiduna abubakar ya nabi na gama lamito mu ci fetishi ya walijo tishi za guru kwata akida halu dauna da wana akida halu sunna da wana tishi ya za guru kwata gai wazirawo abubakar summa umar summa usman summa ali bogo zan da cuga bettawe be sunna da matsayin doci ku ibe ilimi ba batini ilimi ina na to Allah ya yi na kun yake ya bukata bibiya da ci ta kaidan na sarawai to ene wuwa ga yin dondo annabi sallallahu alaihi wasallam a tena wato a takin do ya ji shekwata jina anan muhammadu ke yi sallallahu alaihi wasallam wa wasa walo tendo wa wa izini wa yin giga dabu wana annabi ute wan nabi sallallahu alaihi wasallam kad bayyana li ummatihi jami'i shari'atihi usuliya wa furu'iha addena na bilugwana wuce bai lamari shi gbagbatuna ba wutin ya tuna ƙur'anu wuce annabi wuce tendo na wafe dufe na ƙur'anu gaga da iza kila lakon ta fassahu fil majalisi fafsahu a tala da biye dufe iza bai tsuwe shi da na wani yamban fedun ƙur'anu ga yamba yuba yubu fedun da da bishiyo na shari'a wuyi na fada amalin basisu jiddan ga al'amari yan ban sai da al'amari wani fana amma to su shari'a bebi wani shari'a bebi wani a shagabe wa sunnatu ja'at aidan bi adabil aqli wa shirk kin da wa gigina kin da wa fifina wal qur'anu aidan ja'a bihi kama fi qawli ta'ala wa kulu washrabu wa la tusrifu ga giya sun gama annabi ke yuke yayi kin da na yagiuna جاءت السنة بزيادة والتفصيل وهو أن تأكل باليمين وتسمي الله وتأكل مما يليك وابين جيجي قالوا وقاجوا بسم الله يجي جينا توبانا وداجن ويتوشي وغاجي ذونا ولا تكثر الطعام غاجن جيشي باكوما فاتا أكبر كوغن غوتا سنة بيبي وياي بل جاءت بآداب اللبس والخل كندوا فكايا فنا kaya fana كندوا yawe جنا aga yawe kin do wadan dadana aga yawe gwafin nga wa ga cha yiwo wa bega wa wuna gwalo nga wa ga ci wi dan pata atai tishe kafa gwalo wa cha yisha pata fatabda bil yamin lubsan wa bil yasar khal'an wa ja'at kadhalika bi adabi qada'i al haja kin do wa tishe kwata jina aga yawe fa inda dukhulina kul wa ya bega ya gadan يجي أعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند الخروج تقول غفرانك وغغ غفرانك أي ميواففين وتوشي وآذا واضي من غير غنى يقاطع في اللي بوشو bogo wadda bukata yin san da cube bai yin da cuya waya annabi yayin ke kwata na kwata karin bayani na manjiya kalmayar almubayyin na yadda bukata ziyada e zama bai ga ga zan da cibiyar bayan da ci zamaya ne sallallahu alaihi wasallam ga yi sahibu sariya zai lashi sahaba ji ti lokudan gole ga sariya wuce to yi kuna sahabaji lo mutu lo bayana ga zuwatu wuce yi kuna anabi lo gan be sahaba ji gole zaba gi wuce mu fe da sha yin sallah raka guba yin farkon waja kulu wallahu ba abe ki ga ayan da ci ba ko sura da ci ga wai lagbo zuma abin shi aluba a nufisar lalai wasallam na ga mu ga iza bagin na gama yadda boye ya sura na ya boye yin soci na fi a nabi ga gama ga boye wata na wani da yuna un ga sai bayan ya dan soci to manyan yan bidiya da shi mun ga ajaji dalili bi ganne ga to kin da na annabi prove ya zanna na ya ga yi so prove daga ne tunguru yona mun ga zan da ya prove tunguru za sa na muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ga zan do ci ji bogo kai sa ji na in do da boya annabi a fubu ikrar ne na waje na ge igwa e na muhammadu buda sallallahu alaihi wasallam wani zan do ci ji dalili bi hadisi na gangaye zaga tsaye da addini wa annabi mu approve eh ba annabi mu na approve yawa na na annabi ya approve tun zandando dole mu da mini fasara hadisa ga ina ji ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ko to ko ikraruna ikrare sai bai bayan annabi qur'an maga al yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaykum mace ai akwai ikraru su na gaju tabbata ya ga ci ga wani da wuce isi lagu isa azkari ibn wa wasu sashi ji idan bai yana na muhammadu ya da alaihi wasallam imadda bai na to ike su zan da ciye jina galugawa kiwa bai ta ya to shi wai gan zai gan idan mutum ya sunna mali wai bayan sunna ya bici cewa wai ji in kari ka bayirin da ci jawo sama ta ci yaki ba e tuka bayiri ja kiwa ta ya soce bogo yi ji gyara aliyoye bi na tsawa na bewa ne a ce wa gawa gwate na ce tiwo na aliyoye bi na waje dawo ne ga yi alu sunna sunna ga mai tuwa na bewa ga yi gawo to azkaru hisnul muslim na ja na bewa ke gan wa ga sallah su ba jina waga da jin ki wai gan wai sa na biye tubo ka se da benne da benne wai ji da waga lan na luguja amali wai na gene dole waga ji za wangi ji ga ta ya benne sai sai jalo na sai wangi alewe wato ga mai za farko ga sai zai gan eto wa chule na sallah gutu masalacin alewe dan ni sifa halu sunna wai ji sallah bai jama'a ƙur'an magawar kawo ma'ara ka kiwa ta ya so ce misali wangi gawai ya luma jau alexander ce da daya magawai ji sunna aliyu ya ji mu'amala bai gife ba sunna da ba sunna da ƙur'an ga ya ayyu allazina amanu ya yi zaba imani shi ku an fusakum wa ahlikum nara na wuji garanta fa ya aljanna fa sai bai tunire ya Allah zina amanu wa amilu salihat e tun kan don don ya dazna da gani bai imani ngama la biya na muhammadu gan sallallahu alaihi wasallam kya lagwa koyan za wangi ji da aljanna fo kiyama kya nabi gan ga bojin wangi gani bai tun bojin wangi gani bai tun boga alewa bai tun en naga annabi en guba naga annabi ga la ba ko zawan gidi da aljanna fu kiyama in ji dawa fahimta da be mi ya fahimta ji amma bo jin waje ga mu'amala wa be zawan gidi a tage tunguro tona wai ji dawu na be waya bogo yi ji mini gyara sarawai inda mini ya nasiya karshe na nuwagan lambena ga yi ladabi mai wa gin bai ji makantaina wa ga yi almajari boji shi dabo na man shiga ugu a da in bayan kan dondona ilami fa boji ne makanta ji na tsoyi ya wuce ko na yawa ga ya gi makanta ji a ta gada abu gan bai shi na ya tsobe doji mu'amala ji dabo na shari'ewa tsakanin ya bona na juji cibiyan asada egba na wadede egba ladede na ibn egba ladede wa juda sun tsakanin almajiri ndo fewa waga tewe a gan wani liman yau a gan wuta zai ji wazi nan a ga zan do da ba sai wi ba tun da diwore to energy ci juna da nan sakani ya jau in na jadi fe gan ya gban suna e wani ba tun wa dan ya gban in don da wa ga gan wuta da shi mu da ba ga gan musulmi ji na yi nan ga gan musulmi ji nan to yi na shi ya e wa ga lokaci biyan wuce ji nan zai ga ya zuwe e ba ka tun kwe ba e fwe yi jona e bici ya sada doji e bici e bana asada masibu yo wai bi tu guruza ya wai ji tu guruza lalace da wuce ya farko a ga ina da wuce biya asada tsakani ya zun jona ngai addu'a kacha zai ji dawa sunna na dagwa gaba da fitine bai yi wani amma sadan nan waju tun sashi zawon gidi tun awon jili maki ikpa toci a gayi zawon gijin rai a soma teya gan bai mila tuga toci ibn qur'anu gai ga wala tanazau fatafshalu wa tazabari hukum e ga gimi be doshi shi mare e ga bai mi goyere fatafshalu ya biya gan tere tere ma wa tazabari hukum ka goye bai dama ya lobe wani biya ya lobe wani biya ka kuskure ga tula gwata zan do cho nasiya ya ji do wata waso bil haƙi wata waso bisab in ji ran wuya su fi dosha gomi bai waje yan na ji fata ya gaza wani jiya siya zan da ci bai bojin kan da ya data ce ba yi da wani gaskiya bojin da na wata ci gudanar nan ingoya e ba ya wani mawa kufa da e na ibi na wawa boku kufa da kuti e ga elewa lega za a dini bugu gwaya na elewa ba siffar nina siya ya zai ni guba guta na ji kuye na tunda na ma zai yi ma da zan yi gama la iga ya ga zuma ba iga uwe ba waje gyara man shi maga ezojin eh, su mamu biyu gaskiya wuge ga na loci ya gama nan bai zuci zuciya na bai wuce na haji wuji ci bai yan gbala dede na ngai addu'a wule a kai hibi zarul gai ya giye wa fe ba duwa yi tun doma la isa lomina da na waje labarin wa so cula waje lafiya na ya giye yiwu gani wani da zanna bai addu'a daga sai bai yiwu ya zamubo ba duwa alkhairi min ya boji na juke asada makallo ya giwe na wajen harka hatta zai ji wai fedu bai yin bona ko ya fona e wani ke gin dannin na jina wato asada zai da tsakani abu gani bai waje ke gin ya gi guba jina wani waga a gan wuyan musu waga a gan wuyan e gi min niji e gi fun niji e gi jin niji to yin na ji man shiga ilaji ci biyu na dana ba ci ji kokari in dondona laboye da tsakani bo gani bai waje na e ga lewaye gani bai tun wuce sai wa wani suku ya liuji suku da mini boji na ju ke asada na e na batun wayo dan egbe za wange batin yin na ji fata yau sai bai aduwe sai bai kwana ji zaguru ji lobe da ne batin yin na ji fe egbe wange bo bojin wangi na shari'a da bai da na gaji ci juyawa amma ba wa ba qur'an to mu lagwa sun bujin na jana ita e shi ba na wala man do shiga wa le zai kan do chata qur'an ku fiti amma efe bu bujin sakpo wace zai ko izan ni fiti an arwa ga gara na to ba rin na jina garan su ba fasiki fasiki da de bujin wangi ga wa de amfani bujin wangi na je mu shi jimini gara mini bujin jawon ga ziyaratuhu ziyaracin wa iz'aru ma lahu min al-fadl wal ukhuwa ina so shiga jinya alkhairi na sai ba zo gani biwin a wani a waje yabo su ko waje kaza waje kaza ga sada da bi wale zai be woro na wale bi miliana waye cewa to bai gbana o ga ote gudiya no da sada ga a abe gun ga o mo ga wani o oh, so ku yayi so egbon wajen egbon wangiya ba man egbon wa service haka wawo ga wani shi mota ko ji ka o oh. a'a na ji baji wangiya da yiwuyin alkhairi na soce a ah, wani dai wadai ta cinye ba alhamdulillah a ce wai bai ka zai ka a faka tun yawai aji ka zai yawai a fai kwa ki yawai bai gba wangi ba alkhairi wa bai a wato a ce ga adamu sama a wuri da bigi eh bigi batihi aw hamzihi aw lamzihi awa ga waje da galuga zando cin yi bai yawan yi ma bai ga wani wani ga ah. ji kokari sai kan wa uzire ga mu joye na lauji ga muje kazana ko na lauga ga kazana mai lega uzirin da tuto e gbunni ni kan ga ka can wa ga ta ga ya kote wani yana ji sata mu ga ya lakwa ya fitina bai ga ya lakwa fitina bai mini bojin jan mai waga yi jin lo ba dojin waji ki asada na gai isaru akhika ala nafsik fil umuri allati yu'athiru fiha yu'thiru fiha e waga wala tsawlawa da gani be yegi won e tie tunajide zandun do ajo kai waga a ganwe wani a wani daji a ga za luba ka zo kuma to ga alkhairi da mai bazan do na alo na ga mai gmabu no liu da mini na Kur'anu ji madina ci jiye ya gani be yina yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa bukata sai da dana maga ayi gya makaci na jikela betwana ata bogo ji kokari Yagi wai sau biya alkhairi wai ba wai wai ba wai waga awa ne mai izini ji wada ji kaza a ci a gabe istisharatu a kai ka wa talab na sihata e waga wa talab na sihata e waga wa shawara da ya giwe kan dundu wa liwe Ah, wani hali kaza sami da yimin boni shawara ki cewa da ne wa gugwa ga lalle wani jin da bai mi gala ula shawara bai sami a ta ga sai ah, wani su yau ali kaza sami da yimin yoni sai ya ki cewa da jimin eh kaza sai matsala mi yoni ile da jami'in la mi da su baji be jama'a zan baki cewa jimi tubu kimi alagwa gwa sun shafe de son yawo shawara wai zahar hajatik li ra'ihi wa nasihati mun ga yin naji fata da mini ina ju fe ikpayin cici aju ne shaitan ya tsakaniya zaguba wani a ciragen karshen gayi takdimu hadiyyati mashfu'a bi risalatin tazara fiha ruwa al'uwa as-sadiqa a ciragen riyatwa ntu da su tsakaniya ya bugin bewaji wai lega wani faudakun da wula da yin da wale ga kan bai latin de da um um e a um e da soci ma ji zan duce foro wa alkhairi kafa guba da yawa ne wa wanda ya gumbo bai bawe wai mun ga hake bi wa loje wa gago kaza wa ya so mota da ta pata ko ci shetan amma ku yi bayacin ya shirin shetan ji na gada manore wallahi gunke ya yuridu an yi wuƙi'a bai na kumla a dawata walbar ba. kallo ya ba fuskan dondo shaitan kokari wukan dondo niya tsakanin al'umma na mula in ga yanzu gan na kamina ash-shaytani nazgum fasta billah da wuce na gai gwargwado yin nasiha na miwagan lan ba katun su mana katun na jiye jibe daga gana bai ga bici na so cuji gafara bai gaji daidai na social da tsohon etungor gurijin ya gi na jimanci kokare tiyan iznada ya tun alkhairi kwanna wani so gagan bai alkhairi so cube istiqamo ya to yi to so bi ba wuya so fe zai Allah la askin adini na da fito wani so cube istiqamo ya so lugwa sa sha jibi fe zai gazu mace ta yi ko alkhairin nama ibana zan do ce da nan de do cin ga ezu ga bu ne lo be ayin biya mu da ga da hukuma mu de bai wani da wayi na mu le ga wa ga wa lo be ayin wa biya aje sai bai wannan ai e da ya be ga to son da ya sai yi ma shi hukuma ma da chin wai ya ba dan da shi ga de kon da shi fe ce ga diniya zan na ja sara rayuwa ne mai bebe ne rayuwa albarka da wucin toci gai bagan bai alkhairi sana na matoci ji forocin na ayyali jiya arziki jiya na alkhairi na daza da irin na wana toci wuji tabbatu shari na toci aji kan goya wuji guru wuji na toci kan gwan wuji gurgudu ni ga fata na toci wuji amfani toci wuji amfani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك